a takaice ki zama karuwar sunna yau zan faɗa miki sirrin ma'aurata na shida wayo daɗi farin ciki kashe ni domin ina matuƙar farin ciki da jin waɗannan sirrikan sosai tabbas zainab mai daɗi ba ke kaɗai ce kike jin daɗin wannan shiri ba akwai masoyan wannan shafin na matan zamani na ɗaya masu matuƙar yawa da suke jin daɗin wannan shirin wannan dalili ne ya sanya zan bayar da sirri na shida yau shirin namu akan ta yaya za ki birge mijinki ta hanyar ƙwarewa wurin kwanciyar aure jima'i Da farko bayan kin yi wanka, kin saka sexy body hop, ki sa kayan da ko ba a dawo da niyyar yin jima'i ba, sai an yi saboda kin gama haukata shi. Ki fesa turare, wato mai tsokano sha'awa, ki je gefen gado, ki zauna, ki samu gam, ki sa a baki kina irin cin ‘yan iskan nan a taƙaice. ki zama karuwar sunna ki kai shi ban ɗaki ki yi masa wanka ki fito ki shafa masa mai ki zaunar da shi a kan gado ki kama azzakarin shi ki ta wasa da ita kina sha kina shafa ta kina lailaya ta za ki ga duk ya rikice miki sai yadda kika yi da shi sannan ki kama kan nonansa ki sa harshenki ki yi talasa ki kamo hannunsa ki ɗaura masa a kan nonanki ya yi ta miki wasa da shi ya rinƙa sha ki tabbatar kin bar shi har sai ya kai geji sannan ki miƙa masa tushen daɗin to kin ga ko a haka kun yi saduwa mai daɗi ba wai kawai ki bar shi ya shige ki ba, babu wasa, babu sumbata, babu kalamantar da sha'awa ba. Shi ya sa mata da yawa suke complain a kan cewa ba sa jin daɗin jima'i. Rashin motsa juna shi ne yake kawo ƙiyayya a tsakanin ma'aurata. Ya kamata mu gyara. kar ki ji kunyar kamo azzakarinsa ki saka a gabanki da kanki ba abin kunya ba ne babu wani ɓoye-ɓoye a tsakaninku ke da mijinki kina ina matar bahaushe uwar girman kai wai ke ba za ki nemi mijinki ba sai dai shi ya neme ki wai ke zubar da aji ne wannan ba magana ba ce idan ba za ki iya tallata masa kanki kai tsaye ba akwai hanyoyin nuna kina sha'awar mai gida da yawa kamar haka saka kaya masu tada hankali yi masa sumba da kuma magana ta motsa sha'awa ki ringa gantsarewa kina tura masa dukiyar ƙirjinki ko kuma ki rinƙa yin wawan zama a gabansa ko kuma idan kika fito daga banɗaki ki yarda tawul ɗin da gangan ya ganki zigidir to za ki ga ko lokacin barci bai yi ba zai ce ki tashi ku je ku kwanta wani matan a falo zai fara nuna miki ki yawaita zama kusa da mai gidanki saboda body contact yana kawo tsantsar soyayya a tsakanin ma'aurata kar ki zama wacce za ta kwanta kamar gawa a lokacin da kuke jima'i ke ma ya kamata ki rinƙa sama da ƙasa kuma ya kamata ki samu filos ki sa a bayanki domin ki sama yin hakan zai sa mijinki ya samu sauƙin jima'i kuma zai taɓo inda yake so saboda haka ki daure wurin baiwa miji haƙƙinsa da ya rataya a kanki. Kada ku manta wannan shirin yana zuwa muku ne daga shafin matan zamani na ɗaya a duniyar YouTube. Ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa da zarar mun ɗora sabon shiri a sanar da ku akan lokaci. a nan muka zo ƙarshen wannan shiri sai allah ya kai mu gobe za ku ji mu ɗauke da sirrin ma'aurata na bakwai